Lakani ko in kiya ka kuma dan dumbuje dan dumbujen kiɗi dan dumbujen kiɗi tabbas to dan dumbuje menene alaƙa ka da shi dan balade ya kuke da shi dan balade ya more mahaifina na na'am shi ya haihe ni mm. a cikinsa to idan ana magana kiɗa na gargajiya na dambe wane ne dan baladi mure ba mu takaitaccen tarihi ne dan baladi an haife shi a more. na'am sannan dan balade Allah ya mai hazaka da kiɗin dambe na'am ko ba haka ba haka dan balade Allah ya mai baiwa daban-daban ga kiɗa da kiɗi na gargajiya na'am yana kiɗin masu gari mm. yana kiɗin noma na'am sannan inda ya ƙwarya eh. ko ko a takaice inda an kace inda aka yi sanin sa eh. kiɗin dambe kiɗin dambe duk wanda ya dan balade a Najeriya eh. kiɗin dambe sani ta ko ba gaskiya ba na'am To idan ana idan za ka a tambaye ka cikin ɓangaren hikimomi na kiɗin dambe, wace hikima ce ta hidda ɗan balade ya bambanta da saurawa wasu ana ganin kalangu gare su wasu kuma habaici wasu kuma dai ya danganta da shi ɗan balade ina ya hice. Ɗan balade dai gaskiya bai cika habaici yana habaici dai guga zana a dariya. Na'am. Amma ɗan balade eh. in yayi ma waƙa. Eh. bajintar waƙa ta mm. da ya yi ma mm. to ina ganin jama'a mm. sai tsaka ga mawaƙan shi tsaka ga eh, dambala son eh. ko wani dan bala da bi kiɗi saboda dan bala da in yi ma kiɗi za ka ji kiɗin ya kama ka waƙar jama'a na son ta na'am sosai da sosai na'am ko ba haka ba haka ne za ka ga muka yan dambe duk kowane na son dan bala da bi kiɗi haka ko dan bala da shi ya kai wajen dan balade idan aka kira shi gari eh. za ga yan dambe ba sai an eh. kira su ba kowa ta howa ya kai hmm. kowa ta howa ya kai sai ga wuri ya cika hmm. kuma iya tashi shi kenan dambe ya tashi dambe ya tashi na'am lalle da wayo na ga haka don ni shaida nake to kamar yadda ni maka tambaya shin kalangu ne ne ayab bambanta da na saura ko kuma a'a wani zama ne na mutunci ya kai da mutane wanda ya jawo haka to gaskiya dai bashinta ta daga Allah eh bashinta ta daga Allah na'am ko ba haka ba shi ko Hausa kowa da irin tashi na'am kidi kowa da irin nashi mm. amma dai bashinta ta sadaukantaka ta da Allah mai to so da yawa makiɗa idan za su ƙirƙiri waƙa ko kuma irin waƙa za ka ji wata ana yin ta da ƙari da ɗori to ku kuna wannan a lokacin kiɗin ɗan baladi shi ana samun irin wannan kaji irin ana ɗori da sauransu ana ɗan baladi gwanaye gari Allah ya bashi ma'amsa majarumtaka na'am na kai mutum biyu uku na'am masu taimaka mai da sana'a ta kiɗin da sana'a ta waƙa. na'am kamar dawa dawa ne su waɗannan akwai baba dan hori mm. akwai musa mm. akwai isa mm. suna taimaka mai matuƙa na'am da sana'a ta kiɗi ta kiɗi ƙwarai kawai to wani za ka ga masu buga kalangu a wasu ka ga kalangun sun ka iyawa amshi wasu ko sun amshin kamar yara kanta shi dan bala da eh, wani waɗanga ɓangarori biyu ina ya fi misali sun kafi kwarewa. Eh, shi bala da kiɗan da kiɗi dai na dambe mm. bai da raganta ko ta wani hulmi. Na'am. Jarumi ne. na'am saboda shi dai ga mazakuta Allah ya sannan yara ne ga mazakuta Allah musu na'am sannan duk inda ta yi mm. kiɗan dambe kowa annan mm. kowa ki dambe kowa aka mm. ne. kuma lai da hadda kai ni ka sa hadda kai ne wai Jarumtaka da Allah ya mai kalangan da Allah ya bashi Jarumtaka da Allah ya mai to ku kalangu wani na wani iri ne kuke amfani da shi ga ɗaya eh, sai da kuka bambanta wani kalangu da wani kalangu kansu ya bambanta eh to ai mi bambanta su ka kai masani ne ka buga kalangun nan tun daga kalangu har dan kurkutu duk ka buga mm. idan kalangan gidan haka da gansu na'am gaskiya haka ni gansu sai in ji kalangu kuka kalangun gidan mu da wani gidan wallahi ba dai bane na'am ko ba haka ba ni dai eh. ban san abin da aka su ba amma dai ko da saka da gansu da kukan su to wasu suna amfani da fatan akuya wasu har na zaki an ce ana yin kalangu da shi ku akuya ce awaki ne kuma awakin ma sai kanana kai na'am sai karamar akuya kai babba akuya ba ta tunda ba gangata ba to idan za a yi ganga wai menene ake mafata ta yi wannan zaki ya ka je mai ta ake an ka mm. je mai ta sai a sa a cuɗe ta eh. sa hannu a cuɗe ta mm. ta kwanta ta yi laushi na'am da an ɗinke ta mm. tunda karama ya musa aka sawa ya musa fata saboda wata kalangu ba fata ba ta mm. amma an ka sa yamsa mm. sai ka kalangu ya daɗi kuma ga mm. gyara amma da gyara ne shi a kiɗan duk kalangun da aka gyara ko irin zaka ji ya daɗi ya tambaya ba mata ka gyaran kalangai wannan makaɗi bai gyara kalangai ne wani ko shi na gyara ko ba gaba haka ne to idan an ka ce mawaƙan gargajiya an yi mawaƙa kamar su ɗan ana ce su mai nakada da dai sauransu idan za a ce ka ka faɗi matsayi ne in an ka ce shi za ka iya kawo shi na nawa za ka ce alhaji dan bala daga kiɗin dambe shi an na nawa gaskiya ni eh da hasashe ina kawo shi na biyu na'am ko ba gaskiya ba eh daga dan ana ce ina ganin sai dan bala da hasashe na kai haka ma hmm. take na'am dan tsakanin ga ana ce ban san dai abin tsakanin su da shi ba na'am amma dai dukkan su dattawa na eh ana ce ina ganin zai girma dan bala eh sai dai ba wata girma ba amma dai gaskiya fi su yi lillahi mm. hakika ne mm. dan bala shi annabi shi annabi daga daga dan ana ce gaskiya to kun yi yawon kiɗa wurare wurare na Najeriya da makila kila ƙasar waje kila kun leka ga kiɗin dambe shin da waɗan mi jarumai ne harko harko shi dan bala da ya yi zamani ne ha suna ne da don ka san makiɗi na hidda ɗan dambe ɗan dambe na hidda makiɗi idan ni ce zan baka tarihin yan dambe na da hmm. to zan yi ba na'am amma dai ɗan tashi na yan dambe da misali sani daga baya baya tun da ni ƙarfin yaro ne sosai na'am dan bala da yake lokacin da ke da irin su adarajar ruwa irin su gundumi irin su gaba ɗankin cimi eh. irin su bagobiri hmm. irin su eh, irin su hasan nake ku hmm. irin su rado irin su mai wuka ba hago hago nan duk dai tamkar duk suna ban ma san damdan su waɗanda na'am amma na san damdan abu jirgi daga baya baya hmm. abu jirgi na san na gadan benne da shi da amurin makira na'am daga baya baya eh. amma ni zamanin yan ban ni sani da hmm. su lauran gagara hmm. irin su ya'u irin su ino dogo irin su abu dan zuru da sauran dai irin su alu zuma irin su dan gero irin su aliyaro irin su bakun dutsen mari da sauransu dai matasa matasa sun sani amma waɗanda tsahin yan bin gaskiya mm. ni ban iya kawo da su na san tabbas ya yayi da su to ka san makiɗi yakan ɗauki ɗan dambe wasu da suna da wannan al'ada na yawo da ɗan dambe guda a ɗaure mai gindi duk inda an ka je an ka kira ka kai makiɗi sai ka ɗauki wannan ɗan damben ka tafi da shi kai ku kuna da wani jarumi wanda kun kai yawo da shi wanda kuka kakkare eh, abin da sanar ma haka shi alaji bai da gwamnati ba saboda waka ɗan dambe da aka alaji eh. in kan je yawo ta ɗan dambe waka mm. sai ka zaka waccan ta haita waccan eh. saboda shi bai da gwani na'am sai dai kai sun dan bala da shi waka don kai ci jarumi kai kasa dan bala da shi ma waka mm. in kai jarumi dan mm. bala da waka sai kai ci na'am shi bai da gwani ya ce ga wani shi Allah shi a bai da shi Mm. sai ka dan muna bukatar dai dan bala da shi mai waka dan eh. jarumtaka to na'am ko ba haka ba eh shi sa da an ce waka wani ta haitawa ne waka wani ta haitawa ne waka mm. wani ta haitawa ne mm. sai dan bala na'am to misali cikin jarumai waɗanda sun kai tashi gaban ka kai wanne ne zaka ce lokaci ya burge ka yi wata jarumta wadda ba ka mancewa da ita ana magana gaban dan balade wannan dan dambin wanda ba ka mancewa da shi gaskiya a laulin kagara lawalin kagara gaskiya saboda hmm. an yi dambe ƙauren na moda na'am sosai ana cika matuƙa hmm. ko ina da ko ina an haɗu ƙauren na moda hmm. lokacin bala balan ba kushi haka lawali ya to ƙauren na moda bala na tashi lalle ni na ga ya jarumtaka na ga ya jarumtaka babban jarumtaka saboda lokacin nan bala ta shaka kuma arsa wanda da kashe bala na'am lauran hagara ya kashe bala nan kauran nan da gabana na gani na'am ya buge bala ya buge bala bako shi tabbas to bancin balan bako shi wadan mi jarun mai ne ya bubbuge gaban ka wanda su ma kila sun su sun ansa sunan su jarun lawli ya kashe wulli na. na'am wulli bara ruwa ya kashe dan bala mm. ya kashe dan gero mm. ya kashe dan jumma gabana mm. ya kashe ala zuma na'am gabana na sakus na gani duk kaga waɗannan kashe-kashen da ya yi gabanka to bari mu duba cikin 'yan damben nan dai da muka tan magana ka san akwai abubuwan da ke son mawaƙi ya so ɗan dambe ana samun wasunsu suna da ruwa wasunsu suna da kyauta ga ku zamani ku wani ɗan dambe ne ya kwanta muku gare ku ga ku gan shi cikin gidan dambe in za ku kiɗi to gaskiya ni dai ɗan tashi na hmm. gaskiya da yake dai da ba ni ka jagoranci kiɗi ba Eh. shi mai kyautata ma wanda ni na mai kyautata muku ka san wanda ah. ka kyautata ma mahaihinka gaban ka wannan lokaci ba ya gane saboda lokacin nan na gani a karami nake eh. ina nake eh. ban ya gane kyautata mu da aka wa mahaifi ko ba gaskiya ba haka amma inda ni kace ina aka hmm. kawo ma mai kyauta mu da lalle tabbas hmm. in yayi dambe hmm. ina kyauta mu kuma ba ma bangaren su nake ba amma saboda dai yana kyautata min wani na jafaru jafaru kura na'am lalle jahar kura ina so ne ga saboda alheri ne sa nake so ne ga rayuwata lalle jahar kura tabbas tabbas mm. duk inda Allah samu ka haɗu mm. da shaya mm. insha Allah yana nan alheri to ja kuɗi ya bani ina kun ka fara haɗuwa da Jafaru sanan jahar kura ku sauna fara sani na'am ku sauna fara sani da ya sunan fara ganin dambe ne eh na hukura na dai. eh dan fara ganin dambe ne to ya damben Jafaru ya kaya wannan lokaci gusau ya yayi nasarori ko kuma an bubbuge shi ne nuhu kura wani jarumi a shi ma hmm. na hollande wani jarumi ne mai ƙarfi eh. yana dambe suka haɗu da jahol su mana hmm. suka haɗu hmm. aka yi gumu na kwarai gaba na gani damben shi na hollande in ba irin jahol kura na ba da in ya faɗa bai ita shi amma tabbas jahol ya ba shi kashi ya ba haske yan kallo ba a yi kisa ba amma jahol ya ce jahol sai da jahol ya biye gaba na girgiza saboda ya ga ya kai namiji lokacin jahol na bala'in tashi dan ƙarya na jaharu hmm. ku taka da shi ai turbi ɗaya a kwashe lahiya na'am amma shi nuhu lalle gaba na gani hmm. nuhu kura aka ce ne nuhu kura lalle tabbas sun taka da jaharu hmm. an kai dambe na kware aka dambe na kware jaharu ya bishi na bashi kashi ya cikin yan kallo bai faɗi ba aka da ke hili jaharu da girgiza gaba ne gaba na ya girgiza ba saboda ya kai namiji haka to ka san lokacin nan dai ana ta maganar ka ka dan dauko ta magana kake cewa ba dan bangaren ko bane ana da ni cewa alhaji dan bala da makidin jamus na shin wai waga magana da gaske na kai dai dan dane kake gaskiya dai ni kan haka daga fito saboda gaskiya eh amma dai alhaji bai da guni da cewa ga dashin ga dashin amma dai abin da makidin jamus na. makidin jamus ne saboda sakkon makidin lokacin na hada dan hura ko sashi dan bala da jama'a sakkon aka ce haka ne ai zan hura dai an ga mm. dan bala da hura na na'am ko ba haka ba to wasu makada suna da wata martaba duk da ana cewa a ah, makidi in bai da hakan nan bai kai makiɗi ba wai ya iya haɗin dambe ana magana wannan magana ba ku suka hudi ba na'am ai da an ɗauki ɗinka ba ma sai a ce ka da ba kai da ka ji tafashe sun tashi eh. kai ka bada abokan dambe da kanka na'am gwamnatin jami'in suka ka dole haka alhaji ba sai ma ya tashi mm. irin wasu baka ɗan kana ganin in ya ɗauko waka bigi wanga ya bigi wanga a yi mm. dambe mm. ni alhaji ba ma sa gana kanan ba kalangai in yi zabura da waka na'am yara sun ka ɗauki ƙirya Mm. kai da kanka abokin dan manka dole mm. kidi zai sa dole dole in ba da maka kana mai kwanta na'am shi wai me a kirya wai kirya take kenan na'am ma'ana kirya eh. waƙan mutum wanda an ɗauko ta taki a sako waƙar waƙa warta na'am shi a kirya a ɗauko kidin ka mm. a gane ai wannan aka wa kiɗi na'am mun ji mun ji kiryar ne za a shan kiɗin wani na'am shine kirya shine kirya ishi To lokacin ku a lokacin ka don ba za mu ce lokacin shi mai gida ba don akwai lokacin da ya ba tare da kai ba kamar yadda ka faɗi. Shin damben wa da wana an ka hiso wannan lokaci kai gaban ka ko yaushe in dai za a haɗa wannan dambe an hiso shi alhaji ya haɗa irin ya haɗa su waɗan jarumai na wanda ka ƙayatar da mutane da damben wa da wana ka ƙayatar da mutane wannan lokaci. Kamar na Sokoto? Eh. To gaskiya na Sokoto bin sokoto gaskiya mm. akwai su ya tsarkiya mm. akwai su balantarasa na'am tashi mm. bin su ana son bin su yawo tsarkiya da balantarasa au duk jaman suna waɗanga misali jaman na kuma suna dambe tsakanin su a'a ba su dambe tsakanin su damben su lokacin damben su aka son gani ana son gani damben su To, ni ina magana gabar dambe ne a ce wani da wani yau in za su yi dambe, to hili na cika. to kamar a ce za a yi dambe da ala zuma mm. da yawo da yawo yawo tsarkiya ba to ana son damben mm. to me abin burgewa ga damben yawo da shi da to ko ana kashe wani cikin na'am ko ana kashe wani da yawo gwani na ala zuma gwani na mm. ya kai gwani na'am Ko ya taka da bukasan gwani na kuma wanda ya kashe wani alzuma jarumi ne alzuma haka ne alzuma ya kai jarumi ga dambe shi Allah ya ba shi hannun kisa ga dambe To a daidai lokacin da muka kira da kai ka zo lokacin da ake wata muhawara zazzafa a bahagon dutsen mari da horo waye yawan kashe-kashe to an ce bahago ya yi damben ƙauye to kuma ka ce ka zauna ƙaura da irin mafara ɗin nan ka kiɗi shin ka kalli damben bahagon dutsen mari kana iya faɗin wani abu game da bahago gaskiya kwarai ta bahagon dutsen mari shi ma akwai dambe na'am dan ba dutsen mari Allah ya ba shi hannun kisa gurgudu na'am saboda ba gudun mari hmm. idan dan ba hada ku tsakanin karshe eh take akwa shi lahiya ta tabbas dan mohara dai eh. nan nun fara sanin ba hagu mawara ta za su wuce ko ina ne wurin dambe hmm. lokacin alin dan balari na kiɗi talatan mawara hmm. suka tsaya nan mohara ma sun mahi kusan sati biyu zuwa uku mohara haka yana dambe mm. bakon dutsen mari ya kai mai dambe gaskiya sai eh. taso yana kashe kashe mm. dan da duk ya taka lokacin nan sai ya bige na'am kuma bakon dutsen mari yana iya dambe uku mm. in ta kaba kudin hudu ya shige wallahi duk kuma ana sa ran yayi kisa gare su kau yana iya kisa biyu yana iya kisa uku ya samu sa'a to gaddamar da ta yawa shine damben shi da yan jamus sai ka ji wani ya ce ba a taba buge ba hago gaba ne ba dan jaji akwai wani ba kauye mm. ana ce mai sani dan jaji sani dan jaji mai karshi na dogo shi ma dan mm. bai rasu bakun dutsen mari mm. to bakun dutsen mari ya ba shi kashi amma ya samu sa abba hago ya samu sa abba hago kwarai ya biki ba hago ya kwai amma ba fadin mai muni ba eh. amma dai ba hago ya ya gurfana na'am sani dan jaji ba wani dan jaji ba wai dan bai kai zuwa idan yadda ba hago ka yawo ba na'am iyaka dai dan dabban kauye ne bai ma idan ba sa an samu dama sa sa'a haka ne sa'a ya samu ba hago ya bubbuge bubbuge Allah ya bar sa'a mm. ya bige shi haka mu shi ba hago ya kasance na'am shi sani dan jaji har daji ba hago ya kasance na'am tabbas to bancin shi akwai wani wanda ya buge ba hago gaban ka gaskiya to sai shagon DJ shagon DJ nan kwaɗa bugga nan barikin sojoji ba haka lalle tabbas shagundi za ka shaba hannu tsumari gabana hmm. to akwai wasu 'yan dambe guda biyu da zan iya tambaya ka akan su don na san sun yi dambe ga gaban ka da shi ba hagon ya damben su da innuwa na bagi ga ka taba ganin damben su da innuwa innuwa guni na ga dambe